وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذين أحصلت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولنا البيت مع درس الشهيد الأخوة ووجه رمضان هجرة بوجه لدرجة أربعين فقط والليلات لدرجة مشابه لوجه مارس آذار da radiya da wasu da ishirin da shida Allah ya sarki sun yi kwarar ina tsoron da ya ba mu da na zuwa mana majalisi na da tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan wata da yau mun barka da Ramadan a wannan masallaci na mu Usman bin Kodo muna roƙon Allah da mutum sarki muna tsakanin da kai gaba sai da mutum ya mana jagora kan ce komai wannan majalisi sai abin da zai yanzu da shi sai abin da zai dace da alƙur'ani mai girma sai na ramdonsa ba mu bushe ba muna cikin kitsar annabi ayyub alaihi salam wanda muka ce shi ayyub ɗaya ke ga amus amus ɗaya ke ga razir razir yake da rome rome na yake da ini is na da ishaq ishaq na yake da nabi sarki ya garabi annabi ayyub ayyub alaihi salam da cuta cuta a cuta a cikin dukiyarsa cuta a cikin iyalinsa da jama'a saboda haka ya jarabe shi ban jaraba sosai amma wannan bai sa ya da baya ba ya ci gaba da kasancewa bawon allah mai kuduri mai karkantar da kai da ne kawai allah sosai to saboda haka ya roƙi allah mazaunin sarki musamman lokacin da ya ga wato cututtuka sun arziki jama'a saboda ta yi wuce Allah da zai sarki Allah ya kora yi kore mu kusa kuma Allah ya tafi addu'a ya kore mu kusa cututtuka ya ba su lafiya ko da ya ba su arziki ko da annabi ayyuka Allah ya tara masa albarka cikin zuriyarsa ƙara ba shi mutum zuriyar haka dai Allah madaukakin sarki yake yi wa man yattaqi Allah yaj'al annahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib dama ta Allah ya ce duk wani wanda ya ji tsoron Allah ya sanya kariya tsakanin sa da mushin Allah da tsara Allah da saƙon Allah قال عمر بن زيد إذا سمع مضى مسجدا وما زيد أبو الثالث إلا مرة من المعنى فقال له في عيسي فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاستجبنا له النداء Allah ya ce sai muka karfafa masa addu'arsa muka amsa masa kiransa fa kashafna ma bihi min dhurrin sai muka koranye duk wani abin da ke tare da shi na wata cuta wa atainahu ahlahu muka bashi yayarsa muka mayar mata da iyalansa Mala yake dullu hana ala anna gurra masa aulani wannan yana nuni akan cewa ba cutar da aka jarrabi a nabi ayyub da ita ba wai ta tsaya kan gaban da a da aka yi kwallon don Allah ya ce wa a na ruhu a nabi da ziyara da Allah ya haɗa ne domin يكارب أنا انتجرب على المكان أغمى بيضيع كان فضاء يا جبي يا جبي يا جبي جمال فكشف الله الضر عنه الله لو تنزيه في كل من إذا ترسل زبر النبي عليه الصلاة والسلام ورده إليه فما يدائك فديا لنا a matsayin da biyu alhalin sihadi wani abu tsarin fita da afiya Allah ya ce wa ƙawo mislahun ma'ahun min rarrabe kuma Allah farfakin sarki sai ya sake ƙarin wato ya ba shi kwatan tare da su mukaddara da ya da da zuwa da Allah ya zai da zuwa da suka mutu shi bayan ya farkar da gurin wadancan gurin da sake ba su zuwa da kuma yau nan da zai yi da matarsa ko da kuke tare wanda yau ne ga malahu a zadahu hu. kuma Allah ya sarki sai ya dawo mata da zuciyar da ya mallaka wacce ta lalace ka ya dawo masa da gida wa za da ya ƙara masa abu abu rufin rufin dukiyar rai mukaddara kafin rashin lafiya abin da ya mallaka da wuce miliyan goma ba to yanzu an ba shi miliyan ɗari ko biyar Allah ne ya haka ne in ji mallam jaza'a sabri a matsayin sakayya saboda yin makuri da imanin makuri wannan rashin lafiya wannan cuta da aka jarabe shi da ita a ta jirgin da shi ba ta sa ya zuwa wa Allah ko ya yi shi haka nan kuma wato sakayyar sabri a kurin bayawa وأولادهم إلى مولاه يكون كوما وزوجة وبيجوزة على الرجل والذي مولد بلا جزاء ما دارد من قوسا ولا تردد ما دارد من شكا haka ya yarkuri فلا تزال من nan sakayya Allah ya ce rahmatan min haka saboda zo rahmatan nan ay maqulun lahu ay da rahmatu min ayyuhi man saboda wata irin cin kai da tausayi su gare ni wannan sifar Wani zikra lil abidin kuma kun yi haka saboda haka zaman to wani irin wa'azi ta masu wata Allah a masu imani da Allah to ki haka ya zamanto wa'azi so ma yadda fa yusabu domin idan wani bala'i ya sami mu su yi hakuri kuma sai su kai hakuri su ma Allah musu da ya saka wa annabi da daga nan duniya ya ba tukun ba ya ce wata ta fasariya sai kissa ta bakwai sai Allah ya ce mu wa isma'il wa idris wa kullum min as ta wannan kisa ta shirya da mutu kisa ta shirya ko da bakwai ta wasu ana ya ce rasu da ismail haka nan ambatan da ya yi mai ismail wa idris da annabi idris wa zalkifli da annabi zulkifli kullum yana sabirin Dukkan na daga cikin masu haƙuri wato waɗanda ba sa yi gudun don Allah ya daga zuwa su jin daɗi ko shan wahala kullum suna kan bukansu na su bayan Allah masu na Allah masu tsare dokokin Allah ko ana hannu hamsa hamsa wannan shi ne ma'anar haƙuri a kan ibadar Allah. Kowane da cikin su suna sadu a rana da na ayyuka biyayya wa Allah. Wa almasiyar su kuma kowane da mai haƙuri yana mai haƙuri ne. Wato wurin tsarin sabawa Allah ba. Shehu mu ya ce, amma Ismail, amma shi Ismail ba ma'aruf sannan ɗaya ne mashhurin wurin jama'a da an ce annabi Ismail an san shi wa huwa ibn shi dan annabi Ibrahim ne alaihi salam Ibrahim ne na wanda yake kuma wato wanda yake mazajin Allah ne Allah ya annabi a matsayin mazajin a matsayin masauki zai kai ya kawo sannan shi ismail har yanzu abulham shi ne tushen larabawa ko shi ne tushen larabawa shi annabi ibrahim sabara adadin ƙiyar yanzu ya yi haƙuri ya nuna haƙuri a kan meka da ba da kansa domin ayyukan shi kamar yadda kista da rurutu don kowar asafat domin wata rana suna zanne sai annabi ibrahim babansu kuma shi kadai ne ɗan. sai wannan bai fito Ismail ni na gani a mafarki na yankan saboda mafarkin annabawa da ne umarni na gani na yi mafarki ina yin karka ma'ana yana za su labari ismail ubangiji na ya umarce ni yanka kawai فلما بلد معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحت طيب فانظر ماذا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتيه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرقيا إنا كذلك نجزي المحسنين طيب. sai annabi Ismail ya ga wa ya zo ya ce ya ga duk almasu ya ba wa ɗansa labari kana gani ana nuna masa a mafarki yana yanka shi ma'ana Allah ya umarci da yanka shi amma da ka sai ce su kai da suke yin ne ra'ayi kan wannan sai ce ya ga duk almasu ribaba wato aikata abin da aka ce ka aikata zartar da umarni da ya zo maka da umarni saka jirgin in sha Allah Allah in Allah ya yi da sannu za ka sami daga cikin masu hankali ko jirgin zan miƙa mata kai na kayan kani kamar yadda ubangijin kai ba Allah ya ce bayan na aslama lokacin da shi da mahaifin na Ismail Ibrahim da ɗansa Ismail da suka bi kauya da Allah domin kowanne ne ta biya sun babban ya mahaifi a ce kaɗan ɗansa ɗan kuma ɗaya wanda kuma ga yanzu ya isa lokacin da ya kamata ya fara amfani da domin Allah ce ma bala a lokacin da yaro ya kai yanzu zai aiki da shi zai amma da su shi sai wannan mafarki wannan babban lamari haka nan babban lamari ne ya mutum yana cikin hayyacin zai ce yanzu na ka kai na a ne shi babban shi ya sa Allah ce ma a lokacin da dukkan su biyu suka miƙa wuya Allah وتبدأ من جديد فمن النبي إسماعيل النبي إبراهيم يتولي شيء يقول تبدأ شيء أجيك الله أعزه يقول لا بيك شيء تجمعكما سيدي كلا الله فنبينا أن إبراهيم الله جزاهم بكلا جمك شيء إبراهيم هذا ويتحفظ كاجر كتب مفرقين مفرقين ka kyauta saboda haka yanzu ba za ka yi kaɗan Allah ya ce wa fadai na hudu wa fadai na hudu ne da shi sai muka bar shi Ismail da wani rago da za a yanka babba da zuri da wani abin yanka na bai ko babba aka kawo wani rago ya zama zo aka ɗauki aka ɗauki Ismail sai da rago a kwance saboda ka annabi Ibrahim ya yi karatu to shi yasa nan ma da yake cewa sabara alaihi kiyabi annabi Ismail ya yi hakuri da ya ba da kan domin ayyuka shi ما يوجد هو أكبر من الإنسان بأربع عشرة سنة يا جنيوة خير بالإسهال أن الأستاذ من شكرا فوق شعر هذا تكلمتنا بتبراس فمشيك إسماعيل وعاش مئة وثلاثين فقط يا رايون شكرا فريدا ثلاثين كابلا كمال يدعى الله تبارك تكين سورة سورة مريم ما لا يتوكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه موجودا شيخ نفس شبهه إلى زمن إسماعيل يا kasance yana umurtan iyalansa da jama'arsa al'ummarsa yana umurtan su yin yana umurtan su da ba da zakka wakana ya kasance masu yi yankin daje wata inda rabbi a wurin ubangijin ya mana ya ci gaba da bayani ya ce wa amma iblis amma shi annabi iblis wa huwa wato october ana kiran ana kiran sa october to jaddu nauyin annabi idris kaka yake da annabi nuhu alaihi salam ba uba ba uban uba yake da annabi nuhu alaihi salam wa kana siddiqan nabiyyan shi annabi idris ya kasance siddiqan mai yawan gaskata mai yawan gaskata ubangiji yawan biyayya ga ubangiji kuma annabi Allah ya ce kuma wa rafa abu Allah ya ya ce wa abu shi annabi Idris din nan Allah ya ɗauka shi makanan da wani cike wa hannuyar ɗaukakacce. Wala yau rafi makanan ba a san cin da yake ba a san da kabarin da yake ba. Ba kamar yadda su Annabi Ibrahim ba a ce kabarin sanawai da yadda ake kiran sa Wa Wa amma zulkifu amma sun kuma annabi zulkifu. Wa huwa ibnu Ayyub shi kan annabi a ne. Wasu murin bishir. Ana kira sunan su sunan Wani kima da an mata rata ne da zulkifli da yan nawo da kafa da jami'in arazi domin ya ɗauki albashi ya ɗauki tsawaimiyar azurta dukkan yanayi kullum kullum shi yana azumi Ta wannan shi za ka kira ake kiran sa mai ɗaukar tsawainiya wasu suna kiran sa da iskri ko ezekiel duk dai wannan sunan sa iskri ezekiel ko vision ko iskri ta yake da annabi ayyuka وقيام الليل هذا كما يا او كم كان تاويلين الناس بالسلام وأن يقضي بين الناس ولا يكبر فوفى لذلك كما هذا في القولي يا لو كم كان wato alkawari yin hukunci tsakanin mutane ba da yana بعد shi ba ba da shi za a fi da ya cika wannan alƙawari har ya koma na ta Allah zai ce wa alƙalna kullum min al-sabirin ka karanta ne wa kullum min al-sabirin na ta dukkan suna daga cikin masu hakuri ya yi mun fasa وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين Allah ya taimaka ku kuɗin da muka ambata annabi Ismail annabi Yusuf annabi Bakir ko Bishir ko Fikri duka waɗannan mun shigar da su bi rahmatin cikin rahamar cikin jin kanmu innahu lallai min as-salihin suna da cikin nagartaru a yanar biya annabawa wal maqsud bi dhikri asma'i ha'ula malam ya ce abin nufi da ambaton zuwa waɗannan annabawa a tarbi domin Allah ya faɗakar da al'ummar annabi Muhammad a faɗakar da su a larin a cikin masu a bisa ɗaukakar jirgin mutane ne masu yawan da wasabbi wasabbi da kuma irin akwai yawan hakuri ala ta hammule mata da ba wa mulawa da yawan hakurin wasu wato akan ɗaukar ko tahammulin abin da Allah ya ɗora musu mana ya kalluwa Allah ya ambata tura ya ba da wannan labari فيتسلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه سيئة كوا دائرين ينعيد شما يقول كما ينعيد يعني هم قولي دائرين سودروا دا جماعة سلسة مقالة kowa ya gudu tun da ba da cutar da annabi wasu da zama ya zama mara koma ga wani a makka ya yi ta damuwa da wasu cutar mushrikai mushrikan koyi amma ya dawo madina ya kafa dauda nan ma ba wai hutar wani ba murafukai sun cutar da shi yahudawa sun cutar da shi nasara sun cutar da shi har ya koma ga annabi cutar da shi ya yi ta hankali shi ta kamar da hadisi ya inganta annabi ba ya rama wa kansa wani shi. don an an taba shi wata kullum a kuri ne don shi kashin kansa in ka zai mana damuwa ko zai ɗauki mataki to haƙƙin Allah aka shiga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake har ya koma wani ubangiji ka Wanda ita sultana sai kuma nista ta ta أن نعم وظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك Now, كنتم من was نعم استفتت رجع استر ظلمون wato istara the kuyi kowa mutum da kiri haka Allah ya maka zaka sauran ka da yi wasko da ambaci ko mai kiri ko da irin kifin nan ai ta yi mazaruci wato mutumin kifin nan mutumin babban kifin nan wawa yoro yoro su muhammad shi ne annabi yoro dan makka نزل إلى أمه على ما قال من الأسير من غيره وغيره وصمالهم تاريخي ibn al-asir da wasu ce nan ta yi kuma asali matta a suna ne na miji ko mu malam muna da matta ai muna da matta muna da malam matta wanda ya kafa yiwa da ya kafa ayyuka da yawa sunan matta kuma ko nasara suna sa matiyu matiyu da kuma shi ne mataɗi shi ne man saboda ta maza ma na kiransu mataɗi eh, to yubdalu minhu za a samar da gadalin zannun da jumlar izdaha zamu a yuma ma'ana wa zannun wadkur zannun واذكر اذ ذهب مغاضبا سبب هذا اذ ذهب مغاضبا بدل من ذنون الذنون اوجن لارادنا عرق النحو ذات مزا المقدر منه فعل من دون اذ ذهب مغاضبا سياتي البدل تمام كاملتي ما يكفي ta ambata cikin zahaban ma'azuma a lokacin da ya tafi yana mai fushi da kawai a zaruban alaihi yana mai fushi da jama'ar min ma fata minhum saboda irin wahalhaɗin da suka bashi amma kuma ya tafi ya bar su wala min udallahu zura ba tare da Allah ya ce ka bar garin jama'ar ka ka kai ba shi dai ya yi musu wa'azi ya yi da wa'azi ba wani wanda ya kula shi sai ya gilanci yake da ba mara ya ce wa wahima sai ya yi tsammani ya yi wahabi ya yi tsammanin annan hijira na hukunci a dan imanin billahi da ya ji nan sai zamanin cewa ƙaurace musu da tafiya bar su tun da ya yi ta musu wa'azi ba wanda ya kula shi sai karya ta da suke yi da maza suke da ba'a da sauran sai wannan manin haka din halal ne Allah ya ce wa zanna Allah na tsira ne sai zamanin kamar ba za su kama shi da wannan laifin ba ko ba za su iya kama shi da wannan laifin ba ai ne yi ma qadaina ai zamanin ba za mu kama shi da abin da muka kama shi da shi ba muka tsaya wato a jefa cikin ruwa cikin teku sannan kuma kifi ya haɗe shi ba yi tsammanin za mu sauran kuma mun masu saboda ya zama da ilimin ba wata shi annabi yusuf alaihi salam ya yi wa jama'ar sarrafa na lokaci mai tsawo ba wanda ya kula shi ba wanda ya imani kuma sai da mata ba'a sai da mata shi. na cewa kawo musu azaban na azaban da su sami su halakar su halaka mana gaza so shi da ya ga azaban ba ta zo ba kuma ba a ko mutum ɗaya da bai yi imani da su ba kawai sai ya bar ba kuma tare da izinin Allah ba sau da Allah sai Allah kuma ya turo azaban mutane suna hango azaban sai suka shiga kururuwa gaban Allah ya Allah mun tuba ya Allah mun yi imani da yusufa mun tuba mun tuba sai Allah ke to na zabar ta mu aka ta ta tabbata na mu ba halakar da su ba su kadai suka zabar nan alhawar. amma duk sauran al'ummai idan sun ki tuba sai lokacin da azaba ya zo ba a gaba ta yi lokacin ya tsore yanzu ba lokacin juma ba amma sun dai wajen annabi nuhu annabi nuhu an musu wannan alfarma to mu dawo karatun mu ajima ka faida min hafsihi wato yana zaton ba za mu masa abin da muka masa ba wato na tsare shi fi faɗin wato cikin wato cikin babban fili a wani bayi kwanan da zai ba yi tsammanin za ku kunta dama gaba musahi cikin kunci da zaman to ya shiga hali ka ne to da kifi ya ɗaya shi da ke ya ɗaya shi me ya faru Allah ce fara da sai addu'a yana cikin duk ga duhun cikin kifi ga duhun cikin ruwa mai zurfi sannan kuma ga duhun dare har yanzu fana da zulumat sai ya yi kira cikin dubbai malam ya ce zulmatul laili cikin duhun dare wa zulmatul bahari da kuma duhun teku wa zulmatu batnil hutu da kuma duhun cikin babban kifi me ya ce ya ce la ilaha illa anta subhanak babu wani abin bauta bisa cancanta sai kai sarki ya tabbata gare ka inni lalle ni yunusa kuntu na kasance min na daga cikin azzalumai sai zahabi cikin tafiya ta da nai min ni kaumi na bar mutane na bila izinin ba tare da samun izini daga wurinka ba ya ta maimaita wannan magana babu wani abin bauta sai kai tsarki ya tabbata gare ka lalle ni na kasance cikin azzalumai Eh, ta maimaita wannan magana. To da haka ya faru Allah ya ce Fasta na lahu wa na jaye na wa ka zalika nungil Allah ya ce, Fasta na lahu, sai muka amsa masa addu’arsa wa na muka kubutar da shi min al’ammi, wato daga wannan tsananin bakin ciki da yake ciki ai bitilkar kalimat ai saboda bitilkar kalimat saboda sababin wannan waɗannan addu'o'i da yake tayi wannan addu'a da yake tayi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz ne, Allah ya ce wa kazalika ai kama jina kamar yadda muka kubutar da annabi yoros wanda wannan a hankalce mutane da yawa za su kamar ai bai kamata ya faru ba mutum an jefa shi daga cikin jirgi aka jefo shi cikin ruwa ana jefo shi babban kifi ya haɗiye shi kaga sai a ce ai wannan ya riga hmm? to kamar yadda muka kubutar da shi din nan nun jil mu'minin haka muke kubutar da mu'minin min karab min kurabihim daga cikin wato yanayi da suke ciki na damuwa da bakin ciki idza staghathu idan suka nemi taimakon gaggawa gare ni ai bina da'ina suna masu addu'a mala ya ce wa ne nabi an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi annabi yunus alaihi salam eh, ko ko annabi eh, ko eh, annahu lam yad'u bi hadha ad-du'a rajul muslim cewa annabi ya ce babu wani mutum musulmi da zai roƙi Allah da irin waɗannan kalmomi da annabi Yunus alaihi salam ya roƙi Allah da su fi shay'in qattu cikin wani abu na damuwa da ya bada cikin sa illa tajaba lahu ko illas tajaba lahu ko sai Allah ya karɓa masa addu'ar sa wannan na rawal hakim eh, imam al-hakim ya rawaito cikin mustadrak da isnadin sahih da isnadin sahihi ta fa awwaluhu tahlilun wato farkon wannan addu'a akwai tahlil la ilaha illallah shine tahlil ko akwai hainana wa awtaquhu tasbihun wakiyar addu'ar akwai tasbihi da aka ce subhanaka farko an ce la ilaha illa anta kaga wannan tahlil ne sai kuma aka ce subhanaka kaga wannan tasbihi ne wa akhiruhu iqrarun bil iqrarun bil sannan karshen addu'ar kuma akwai iqrari wato itirafi da laifin da mutum ya yi don ya ce in ne kuntu min ya Allah lalle ne na kasance daga cikin azzalimai da tafiya saboda tafiyan da na yi ba tare da izinin ka ba wal maqsud bi hadhihi al qissa shehin mu yace abin da fide da wannan qissa ita ce wallahu alam tazirun nabi wato gargadar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma annabi shi kadai ba wal da kuma gargadan dukkan masu shiryar da wasu mutane wato ashabar da'awati wato masu da'awa don a gargade su ba da bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam min adam sabri wato domin a gargade su kada su kuskura su fada cikin yanayi na rashin haƙuri har su daga kafa su bar inda Allah madaukakin sarki ya ce su tsaya wal amali ko su tsaya suna aiki da zato wal hadisi da zato Kalla al-wuqufi ala kafin su tsaya kan yaqinin al'amari walidhalika saboda haka ne qala ta'ala Allah madaukaki yake fi suratul nun a cikin suratul nun suratul nun ko suratul nun Allah ya ce ka wala huwa haka Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. kuma ba annabi kawai ba har da sauran masu wazi mu jan ƙanana ƙananan nan ba duk mun shiga yanzu har kuma kiyama ta tashi duk dai wanda ya samu kansa cikin wani aiki na wa'azi to ya sa ya sa lura game da wato abin nan eh, rawar kafa kada kafar ta rawa saboda ya samu wata jaraba ta jin daɗi ko wahala kullum dai ya zamanto kan abin da Allah ya ce ko min wuya ko min daɗi Allah ya ce wala takun ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka zamanto ka sahibi yahudi kamar mai kifin fa kada ka zamanto kamar mai kifin nan iznada wa huwa mazlum lokacin da ya kira alhali yana yayi addu'a alhali yana cikin damuwa mara iyaka لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Allah ya ce laura da daraka wani ni'matun min rabbi ba don ni'matun min rabbi wata ni'ima daga ubangijinsa ba ta riske shi shine kirin nan wato annabi Yunus to ga me zai faru lalubi da ara da an jefa da shi can cikin sahara wawa mazmum yana abin zargi amma Allah madaukin sarki ya karbi addu'arsa ya gafarta masa tun ma yana cikin kefin? kuma ya umarci kefin? ya je ya tofar da shi a bakin gaba kuma cikin lafiya ya zama to lafiyayye ya ajiye shi ma inda zai samu kankana ya rika ci ya ƙara murmurewa daga nan kuma sai ya koma cikin jama'arsa da sake tarar da su duk sun yi imani kuma ya bar su suka fi kowa shakiyanci domin ba wani wanda ya kula shi daɗewa da yana wa'azi sai kuma ya dawo ya tarar da su kuma nawa Sai sabar da su sun zama ta ustazai kuma shi kenan nema kan nema amma dai shi dai ya saba halar da ya shi kuma wato halar <coughs> suna ne ma Allah ya ce mutane Allah Nuhu annabi Yunus na dubu nawa ne alaka na kare su amana eh haka to ba ya da ma ima aya tsaran kuntan abin da suna da yawa to amma dukkan su na وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. كذا suna da yawa. mutanen sun kai dubu ɗari ko sama da haka duk suka yi imani a nan da abubuwa da suka yi kuma ya dawo su ma suka karye shi a kai kamar kuma aka ci gaba da bautar Allah har zuwa wani lokaci da ajalin da ya zo Allah ya ɗauki abin da ya ɗauki ran kowane wuri ya su ba na da نعم سيكو حديثة تاب ماذا يتي وعشان يجيسة التاب يا يقال يتي واذكر وذكريا أيضا نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له له نحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين واذكر زكريا كأنبت السر النبي زكريا ويبدل منه ماذا ربه جملة نادى ربه إنا نعلوك عند مطعم بدل نعم وزكريا زكريا المبدل منه إذ نادى ربه البدل كعب بكي زكريا كان بكي لو كتمي كرا أولاكي سمعنا يا أدوى بقوله لما تنزل ربي يا أبنجتنا لا تذرني فردا كالتذرني كذلك kamar yadda nake yanzu har na mutu ban haihu ba gani ni annabi ne manzo ne mai wa'azi Ina son ka bani da da zai gaji irin ayyukan la ta zara mu fardan ay bila waladin yarithuni kar ka bar ni ba tare da wani da da zai gaji wato ilmi na da wa'azi na ba wa an anta khairur radisin ya ubangiji na kai ne wani masu gado ayar baki kan ne mai wanzuwa mai gadon mai gadon kawai dukan mu za mu mutu ka gaje mu sammai za su kare ka gaje su ka saba mini mai gadon na mana ya ubangiji da zai gaji ilmina da wa'azina da da'awata hmm. kai albaki ba da sinaɗi abin karfi ka karewar halittarka Allah ya tafasta jirnalar sai muka amsa maka addu'arsa ai da'ahu muka amsa maka tsirarsa wa habna lahu yahya sai muka ba shi kyautan kyautan haya, muka ba shi haya a matsayin kyauta annabi na'am ai wanda muka ba shi kyautan haya a matsayin da wa aslahna lahu zawjan sannan muka kyauta ta mahaifar matarsa tun da dajin sun tsofa shi da matarsa sun tsofa matarsa ta wuce haihuwa saboda haka babu maganar cewa ma'aiba ne ta za ta kinsa tana da shirin ta ɗauki abin ta ɗauki ɗa to amma ta ce sai muka taru da ma'aiba muka kyautata ta ai ba da hukumi har bayan wanda da bakarari an ta cewa ko in ne ai lallai su in yalla su wato zakariya wa zawjahu wa waladahu da matarsa da ɗansa hmm? da ɗansa ya haya kano sun kasance fari rona ayyuba da rona sun tsira suna rige-rige wurin aikata alheri kowace daga cikinsu ƙoƙarinsa ya aikata aikin alheri ayat ta'ala ayyukan tsara sannan wa yad'unana da ya rahmatina wa rahaban min azabina hmm. dukkan su suna kiran suna bauta mana suna bauta mana alhalin suna kwaɗayin rahamar suna bauta mana domin suna kwaɗayin rahamar suna kwaɗayin aljanna bannan wa rahaban suna bauta mana suna tsoron azabin to haka mun ya zama zai kasance ko ma wani gulatun sofiya matattu na kololuwa da su ba ya ɗauke cewa su ba ta bauta Allah saboda wajen kori man aljanna ko ya kuwa saboda soyayyar Allah kawai wani ana kiranta ne da sarki gurusu da rikin sanin ciwon kai da maganganu wanda ake gina su ba kai ne annabawa ma suna bauta wa Allah ne saboda suna tsoron kada Allah ya zartar da su saboda suna kwaɗayi Allah ya tashi aljanna kowa kai in mutum ke ke wanda ya naɗa kansa ya ce a shi ya tsaye a kai aljanna ke nema mai aljanna kuma bayan shi ne ke da wani yake da yadda wani yi kaza a shi ne kawai zamu da soyayyar sa da ubangiji ne kawai yake bauta ba irin wannan tunani da wannan aƙida ya bace Allah ya sauke. Amin. Na'am. wa kano lana khashi'in Allah ya sun kasance masu nuna tsoro a gaban masu tsoron ai mazawa suke masu tarawa su yi fi ibada su yi fi ibada lokaci ai ta bari mu tsaya wa yal misali ya fi tayyiba wannan family na Annabi Zakariya shi ga matarsa ga ɗansa yaya to ya kololo a ce "Famili" kenan na gargajiya dukkan su mutane ke ke ta kowane bangare sahiyar ne ta kowane bangare hmm. to alhamdulillah akwai tabba to to ku dai ba ku ji muryar mai karanta tambayoyi rada zai tambayoyi wani ka aiki biyu nake yi bayan da wahayi ta koyi a tsara da suke yi kuma da zara mutum zai kuma haɗa da mutum mai tambaya da tambaya mai tambaya ce shi sana'ar ta yankan farshe da kuma yankan farshe na yana yawa maza ba da yi matsara yau maza kuma yana yawa mata da ba maharamansa ba yana rike hannayen su da ƙafafuwan su zai hukuncin ba hukuncin ba ta haram ba a bukatar koyo da an zarge eh, sai a gyara ko a sake sana'a tun da sana'a yana da yawa ko kuma yi in mata ne sai a ce to gaskiya ko zai na eh, yi ko ita ce to tana da mai tambaya tana cewa tana da wata tsiya balagaggiya nan amma ba da zananiya saboda haka ba ta iya yin azumi na jin ko ba rama ba ta yi azumin ba ko kuma ba su da ƙarfin ciyarwa na yake na to muna fata dai farko dai muna roƙon Allah ya ba wa sarki lafiya ita ma dai lafiya ka ne azumi kamar sauran jama'a abu na biyu idan akwai wanda suka sanki yana da kyau ya samu taimako a taimaka eh, ta fitar da ta ce abin da ba don za su yi zuwa da ka suke ci abu na uku wanda shi ne jauharin amsa tambayar shi ne ai na yau kan da ba za mu san ila wasa idan mutum ba da lafiya ba zai yi azumi ba farko zai aje azumin ba amma fa'idatun da ya uka sai ya kirga abin da ya sha lokacin da ya lafiya zai yi biya abin ba wata ciyarwa a kan a da ga al'ada ba mai warkewa ba ne to nan ne maganin ciyarwa za ta to idan an gaddara cewa ciwon ba mai waraka ba kaga sai magana ciyarwa sai kuma ya zama su babu su ciyarwa shi ba idan ba yin azumi ba sannan kuma ciwon dama na gani ba mai warkewa ba ne saboda da babu ciyarwa tun da ba a mallaki abin da za a ciyar ba wannan shi ne hukuncin islam shi kenan? ta wadana yana tambayar mene ne suna ta zo da shi mai suna ta karanta ga wani har zuwa rana ta rana ta bakwai ko yini na bakwai ko rana na ko rana ta bakwai me ya kamata yi farko dai da na sai ruwa anan da ya ai ka ga yana da kyau gode wa Allah madaukakin sarki da Allah ya sauke masar ta lafiya da sauransu ko da ba a faɗi haka a rubuce ba amma dai wannan normal ne da adam ko wani lokaci mumini duk wani abu da ya zo masa irin wannan zai zo wa Allah madaukakin sarki to kuma yana daga cikin abin da sahabbai suke yi sukan ɗauki jayansu su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam don ya musu addu'a wasu suna ganin cewa ana kiyas ana iya kiyasi kan wannan da aka maka haihuwa kana iya ɗaukan ɗan kaiwa wani wanda kake ganin jagoran ku ne a musulunci da sauransu ya masa addu'a da kake kyauta masa mutum salihin mutum ne siya ne kan faɗi nan magana to idan aka mutum haihuwa yana iya sanya wa ɗan suna ko ko mace ko namiji tun a lokacin mana ya gaya wa kowa ma to sunan ɗana kan rana ta bakwai ta yi suna ta ƙara koyar da ni cewa ya miji ne a yanka masa raguna biyu a mata suna da na biyu sun mace ce a mata suna da rago da rago ɗaya ba kamar yadda wasu suke faɗa ba in mace ce tinkiya za a yanka in namiji kuma a yanka rago a duk raguna za a yanka kamar shi yankan suna kamar yankan layya ne yanka raguna yana da kima na musamman ah, sannan yana da kyau a aske masa gashin kan in namiji ne ba matsala a aske masa gashin kansa mutum ya kyau wani abu na azurfa sai ya auna nauyin gashin da kuma nauyin azurfa ya ba da shi ya ba da azurfan sarai idan babu wannan ba suna iya iya sawa da kawai haka ya yi wani sadaka na musamman mu ce ko dubu biyar zahirin suna ko zahirin hadisi da ya magana kan aski yana magana wanda Abin da aka haifa kawai ma wasu malama suna ganin cewa mata ba sai a musu aski ba da sunnar su ba magana aski ba ne su ana tsare musu gashin su daga farko har ƙarshe saboda haka an mace ce bai mata aski ba ba damuwa in kuma mata aski amfani da zahirin nasu sai ma sai ya abin da ya yi lokacin da ya wani mijin aski ya ba da wani abu na a matsayin sadaka kamar da muka ce ko dubu goma ko dubu ashirin ko dubu talatin ko dubu hamsin ko dubu ɗari gwargwadon ƙarfinsu to na ganin aka yi haka yayi abin da zan iya tunawa kenan muna fata kuma yi in kuma akwai wani wanda yake gani akwai tsari ta abin da na faɗa wannan ɗin ma yayi don ba da Allah ya taimake mu ah na akwai magana kiran sallah da ikama sai dai abin da ya sa ban faɗi wannan ba saboda hadisin an yi ta sabani a kansa ko ya inganta ko bai inganta ba wanda suke ganin hadisin bai inganta ba kuma suna da yawa bawo maganar kiran sallah a kunnen dama da ikama a kunnen hagu wanda kuma suke ganin hadisin, yana iya kafa hujja da shi sai a yi ikama a kiran sallah a hagu a kunnen dama sannan a yi ikama a kunnen hagu ba na ce ba ambaci wannan ba saboda ni ma ina gaji sun bai inganta ba na share abin kuma na tambayi shawarwari su ɗan yaɗi yau ma da na lafi ma na kallon mawabi hamdi ƙasar Allah ila ila ta astagfirullah